masu kallon a cikin wannan tasha mai tarin albarka ta'aziyya baki daya saboda haihuwar wannan babban bawan Allah a rasuwar wannan babban wannan ta'aziyya bisa shahadar wannan babban bawan Allah halifa na sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ne zama hujja a cikin halitta baki ɗaya shi ne imam musa bin jafar as-sadiq wato imam musa al-kazim salamullahi alaihi wanda shi ne imami na bakwai daga cikin a'imma na ahlul baiti alaihi wassalatu wassalam kamar yadda yake shi imam musa al-kazim alaihi salam shine Musa bin Ja'far wanda ake masa lakabi da Kazim kuma kamar da na faɗa na bakwai daga cikin imamai na shi'a goma sha biyu kuma ya riƙe wannan matsayi na imamanci ne bayan shahada babansa imam Ja'far Sadiq a shekara ta 48 ta 148 daga hijira wanda ya ci gaba da rike wannan matsayi na imamanci tsawon shekaru talatin har zuwa shekarar da ya shahada bayan an ba shi sammu ya ci a cikin 25 ga wata na rajab wato daidai irin wannan rana ta shekara 1000 a ta shekara 183 hijira a bagadad to kamar da muka faɗa shi ne imami na bakwai kuma ana yi masa da kunya abul hassan an haife shi a madina a shekara ta ɗari da ashirin da takwas a cikin wata na safar sannan kuma muka ce yawan fati ran ashirin da biyar da watan rajab shekara ta ɗari da tamanin da uku wato shi wurin da aka haife shi ana ce masa abuwa ne tsakanin maka da madina amma ya fi kusa da madina da kamar cikin kasar madina ne wato wurin da ake cewa mahaifiyar manzo sallallahu ta'ala da wa sallam ita ma a nan ta rasu kabin ne ta wannan waje to shi ma aka haife shi kuma da ya su shahada kuma an binne shi a a arewacin bagdad bayan wannan shekara talatin da biyar yi ta cewa a kasance wasu imami sannan kuma a shekara ta hamsin da rayuwarsa ta duniya baki da ana ce musu babu hawa'id <coughs> wato eh, shi imamu musul kazim alaihi salam saboda irin wato rayuwarsa da ta kasance cikin imtihani da jarrabawa iri-iri wanda ya gamu da su da biyan bala'o'in da Allah ya jarabce shi da shi a wannan lokaci sai zamana ya zama kamar fansa ga duk wanda suke cikin wasu masibobi in sun kama kafa da shi a wajen ubangiji to sai a sami waraka a kan wannan abin da aka kai kuka wajen ubangiji wato shi imamanci imamu sadiq imamu kazim alaihi salam ya gaba da irin bakin mulki na daular bani abbas fi sa shi imam imam kazim alayhi salam ya zama ya yi amfani da taqiya sosai a wannan lokaci kuma yana yawan tausiya ga mabiyansa cewa su dinga taqiya saboda shi ne marji'i na ƙarshe wanda za a koma gurinsa a gurinsa ake karɓar kowane irin hukunci domin shi ne hujjar Allah a bayan ƙasa shi ne halifar manzon Allah na gaskiya sau da haka sai zama na ilimin musu cewa a dinga yin wannan shi yasa a wannan lokaci ban shi imamu wato bai ayyana bai fito ya ayyana wane ne wasiyyansa da gaggawa ba saboda irin abubuwan da aka dinga yi na lokacin ana ta wato zanga-zanga da bore na su ainihin uh, alawiyawa suke yi akan rigima da ita wannan gwamnati ta banal abbas yau da haka kuma ya zama ba su da wani goyon baya an karkashe su da dama kamar su nafsu zakiya su ibrahim su wajen abdallah an karkashe su wanda jikoki ne na ainihin imam alayhi salam saboda suna kokarin dawo da ainihin wato shugabanci na musulunci zuwa gurbinsa to saboda haka shi yasa ya zama wannan abubuwa lokacin wato ibtila'i ya yawa shi yasa shi imam ya zama yana taqiya kuma yana umarta da yi taqiya saboda a wannan lokaci ita ce ta fi cancanta da aiwatar da ita to sai dai a lokacin a wannan lokaci ya ɗan gabatar da abubuwa ta hanyar yin wato munazara irin tattaunawa da muƙabala ta ilimi tare da abbasiya wanda wasu su wato domin ya nuna cewa wannan gwamnati ta su ba gwamnati ce halittacciya ba hakanan kuma ya yi munazara ta ilimi da malaman yahudu da nasara wanda yake ya amsa irin tambayoyin da suke masu ɗauri wanda in ba imani ba wanda zai iya amsa irin wannan saboda haka shi ya sa ya tattara hadisai sama da dubu uku aka tattara hadisai sama da dubu uku daga wajen imam a cikin littafi da aka sa masa musnadul imam kazim wanda a cikinsa ya kawo hadisai da yawa da abubuwa na bayanai na hukunci-hukunci na shari'a da kuma wanda yake tabbatar da jagoranta su shi ne jagora a wannan lokaci to shi sa a wannan lokaci imam ya ɗau wasu matakai kamar ya tura wakilai daban-daban ma'ana ya kafa wakilai a wurare daban-daban wato wakala wanda shi imam yana da wakili shi ka karɓar humusi da sauran hukuku na shari'a to ya yi su da yawa a wurare daban-daban saboda a sauƙaƙe wa ainihin mabiyansa cewa sai sun zo inda yake tun da ido yana kansa ko ga sai sun zo wajen wani wanda Allah wannan wanan shi an san shi cewa wakilinsa ne wannan ma za ta sa a dinga bibiyar mabiyansa to sai ga dan a ɗauki hankalin masu mulki daga kan mabiyan nasa sai zama ya samu wakilai da dama kusan a gurare daban-daban in ba a ce kusan ba a kowane gari ba to zai zama yana da wakilai wanda yake su ne wanda ya amince musu zai zama su ne suke karɓar wannan hosi ko kuma suke karɓar fatoyin da suke fitowa daga bakinsa suna isarwa zuwa ga ainihin wato mabiyansa <coughs> to imam musa kazim salam kuma kamar yadda muka faɗa an binne shi a nan har a nan arewacin bagdad din a haramin sannan ake ce masa kazimiyyar wanda suke tare da sa muhammad jawad salamullahi alaihi ma jami'a ah, ya kuma yana da yayaye da yawa shi imamu musa kazim allah ya wadata shi da yayaye maza da mata daga cikin yayan nasa akwai imamu rida akwai ahmad akwai hamza akwai alkasim akwai abdalla akwai masu masuna wadda take kun kenan akwai hakima to yana da maza ne da mata da yawa wato kuma malaman sunna da shi a duka sun tabbatar da cewa shi mai ilimi ne da mabiyan nasa da wanda ma ba mabiyansa ba sun ba da shaida cewa mai ilimi ne kuma an ba da shaida a zamanin yana daga cikin mutane da ake irga su saboda baiwarsu wato yawan kyauta da yawan alkhairi ga mutane sannan kuma yana da juriya da haƙuri babu wani abu da za a yi wa imamu musa "Salamu salamullahi alaihi wanda za a ga ya fusata shi An mace da shi kazin din ne saboda tsananin koye fushinsa ne ake ce masa alkazin kuma ana ce masa abdus salih wato bawa na gari saboda irin salaharsa da inda yake mu'amala da mutane cikin lubifi da tausasawa da jin kan wanda yake ganin ya ina buƙatar jin kai za a ga nan ya kai masa ɗauki to saboda haka shi ne ake cewa abdus salih kuma ya shahara ana ce masa babul hawa'iji ah, kamar da na faɗa kuma dai duka malamai na kowane ɓangare sunna da shi'a duka suna bashi wato girmamawa ya zo daga abin hassan shi imam musul kazim alaihi salam cewa 'ya'yan nasu kamar da muka a can afuwan zan dawo da baya sun kai mutum talatin da bakwai tsakanin maza da mata to kuma <clears throat> mafi faru a lokacin rayuwarsa wato za mu yi bayani a kansu shine shahada ta imam sadiq bayan kashe kamar nafsu zakiya da aka yi lokacin da suka yi bore ga daular banal abbas wanda dama imam ja'far sadiq alaihissalam ya nuna cewa ba lokacin su bane ba za su yi nasara ba don wasu sun zo wajen shi imam ja'far akan ya fito ya ce a su ba su abdullahi kuskure suka yi kuma an yi musu nasiha akan kada su fita don ba za su yi nasara ba amma dai suka fita suka yi gore aka kashe su saboda haka eh, rana ashirin da biyar ga watan shawwal shekara ta ɗari da arba'in da takwas shi ma sadiq alaihi shi ma ya yi shahada a wannan lokacin imam kazim ya zama shi ne imami na bakwai har zuwa lokacin da shi ma ya yi shahada to a sha ɗaya ga watan zulkida ana kawo kallahu cewa kamar ci ta shahada imam sadiq ta kasance kamar sha da shi shi ba aka yi kamar kuma eh. ya ci a wannan wannan lokacin eh. shi ma da shi ma imam sadiq alaihi salam ai guba ce aka bashi dukan su dama su a imma baki ɗaya daga wanda aka yi masa kisan gilla sai wanda aka shayar da shi guba duk a haka suka rayuwarsu gaba ɗaya duk imaman nan goma sha to a wannan shekara da shi imam jabar alaihissalam ya yi shahada da takwas a wannan shekara ne kuma aka haifi wato imamun rida wato jikansa ɗan imam musa kazim wanda shi imam jabar sadin yana faɗa yana cewa da Allah zai kai rayuwarsa ya ga wato imamun riga ɗan imam musul kazin ya ce da na hidimta masa ka duba eh, matsayin irin na imamu ja'afar amma yana cewa da Allah zai ja rayuwarsa zuwa lokacin da zai haɗu da imam ali rida da ya yi masa hidima yana ya faɗi abubuwa a kansa na iliminsa da irin baiwarsa da abubuwan da Allah ya yi masa na musamman to a wannan lokaci aka fi imamu rida a sha ɗaya ga wata wasu kuma suka ce zuwa farkon wasu suka ce kuma sha ɗaya farko farkon watan muharram to akwai dai saɓani a wajen su masu yin waya wasu suka ce a wa'il muharram ne bayan shekara ta shigo maimakon ta ɗari da ɗari da arba'in da takwas zuwa ta ɗari da arba'in da tara farkon ta ɗari da arba'in da tara kenan to a wannan shekaran ne kuma abdullahi al'afda shi ma ya yi wa fati mabiyansa suka dawo zuwa ga wanda shi ma damar yi da awar imama to saboda haka sai suka dawo da yi su suka dawo suka yi imama da musa kazim alaihi salam suka yi masa biyayya ana cewa kamar ah, zuri'a imam hasan lokacin nan barin abbas sun fi kokarin kisan su eh. a kai bayan dai sun ta kisan su da ya kai shugaban an karar da jikokin imam hassan a daidai wannan lokacin barin abbas sun iyayen su waɗanda an zagaye da su sun kawar da su ba kamar yadda tarihi ya ambata cewa su to ai wanda aka kusan lura eh, imam hassan wanda aka ci za a ce ai ba karar da su ba Ah, an kashe su a lokacin ƙarai an shi da sunan su zakiya su yi ibrahim su abdullahi a lokacin da yawa lokacin aka dinga kashe su duk a lokacin aka kashe su wanda su ne shi ne kaga nafsu zakiya suna ce masa kai ne ake cewa wa nafsu zakiya suka kashe shi kuma kisan ma da aka yi masa wato kisa na wulaƙanci sai da suka goranta masa sannan suka yanka shi kamar rago sannan suka kashe an kashe jira imam hassan da yawa a wannan lokaci a lokacin wannan lokaci tun kusan wato farkon shi lokacin imam jafar sadiq suka ta gudanar da wannan abu don a lokacin ne saura ta alawiyawa ta yi ƙarfi kuma a lokacin ma har kamar a zahiri sun samu nasara a wasu garuruwa kamar a basra da da wasu gurare haka amma daga ƙarshe aka su sarakuna suka bi suka burkushe wannan saura ya zama nasara ba ta tabbata saboda haka kaga dama kuma imam jabar ya ce ba za su yi nasara ba saboda ba lokacin ba ne don su ba akan iyada suke ta Allah ba da za su iya samun masaniyar cewa wannan saurar da aka yi za ta tabbata ne ko ba za ta tabbata ba shi yunkurin ma da zami na neman wannan haƙƙin za mu samu to kaga shi na biya batun da shi ne akan dora abin ya san an nuna masa wannan abu ba za a yi nasara to kaga tashi akan abin da ba za a yi nasara ba ma kaga ba kamar ba zai yi ba ko da wasu ne cewa to imamu imam Hussein me yasa ya fita shi ma ai bai nasara ba to wancan wada'in daban yake shi ne imam husaini a wannan lokaci an ta samun gurɓata addinin gaba ɗaya a juya shi a bai da sama ta koma ƙasa kai tsaye a zo ana faɗar abin da ba Allah ne ya faɗa ba ba manzon Allah ne ya faɗa ba kuma a ɗora al'umma a kai to idan imam musaini ya shiru a wannan to kaga bai sauke nauyin da yake kansa domin yana zaune yana kallo ana canja addini to shi kuma shi ne kuma ainihin hujjar Allah a bayan ƙasa to shi yasa to su ka ibn al-abbas a lokacin ba kokarin juya addinin suke ba a lokacin su lokacin kokarin tabbatar ma da mulkin su suke na na abbas ya waki saura ba zancen taba addinin suke shi ne hikimar da shi da jafar sadiq ya samu kafin yau so shi ne cewa shi ba ba addini yake so a canja tunda su bani abbas ko da za su canja addini ba yadda bani umayya suke tunani su ba za su canja addini kamar yadda da bani umayya saboda haka su yanzu mulki kawai suke so su da addinin ma suke so su kafa mulkin kaga su suna bukatar addini to su ko bani bani umayya dama gaba ɗaya addinin ake so a kawar a dawo da rayuwa ta jahiliya a kawar da alƙur'ani a kawar da sunna ta manzon Allah shi yasa Imam Hussein ya zama wajibi ya fito abin a kilan Allah a bayan ƙasa to kila ya fito ya yaƙe su to saboda haka shi yasa ya su to saboda haka <clears throat> a shekara ta 169 zuwa ta 160 eh, eh, zuwa ta 169 to shi ne aka zo aka tafi da shi na musul kazim alaihi salam an kai shi bagada da kamar sau biyu da umarnin halifa al-mahdi al-abbasi aka je aka kulle shi dan wani lokaci to aka sake shi to a lokacin abin da ya sa shi an ce na musul kazim ya nemi a dawo da wannan gona ta ku da manzon allah ya ba sai da fadima salamullahi alaiha lokacin da suka sadu da shi halifa abbas yanzu mai yake da bukata ya ce bai buƙatar wani abu a gurinsa amma su na kakarsu sai da fatima suke so a da musu da ita kaga wannan ai in ya bashi ba wai alfarma ya masa dama kayan ku ne kake neman haƙƙin da aka kwace wasu gwamnatoci suka kwace shi kuma wannan kake ganin gashi ya nuna shi dan uwanka ne duku hashimawa ne to bari me kake so in maka to me yace ina so a dan ban wani abu ɗan riki iyali ko ina buƙatar ɗan ba mu gida ko a ban wata gona ko a ban wasu dabbobi a kowa ya sani har ga Allah kuma duk duniya ta shaida mutum da aljan cewa wannan guri manzon Allah ya ba sai da faɗin su na kakar mu ne to ka dawo mana da shi abin da yake ba ke kuma imam bai nema dan kansa shi kadai ba ya nema ga dukkan zuri'ar sai da faɗi su dawo su karɓi haƙƙinsu to wannan abu shi ya fusata shi shi al al'abbasi domin mai abin da ya karanta gonar fadakun nan mai take kawowa na kuɗi tunda a zamanin an zo sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce tana kawo wajen dirhami dubu ɗari biyar to ina ga wannan zamani to idan wanda gwamnati take jin tsoronsa yakan a zamanin manzon za a samu jinsi ya ɗari ɗaga darajar kuɗin ta ɗaga to dirhami ɗari biyar ko yanzu aka zo aka ce dirhami ɗari biyar ka gani to nawa ne yake dirhami ɗari biyar eh, eh, zinare nawa ne yake yi abin nan ko sai a duba zinare nawa ne yake isa tsaka nawa ne yake isa kuma dirhami nawa ne yake to daga nan sai a ga in aka rage yawan dirhamin sai a ga za a iya fitar da dinari dubu ɗari kaza ko ci aka dinari dubu ɗari ɗaya ai kuɗi ne yanzu mai yawan gaske tunda za ka ji ana nauyin wannan zinari ya kai dala dubu ɗaya da wani abu ons ɗaya da suke faɗa da shi na labarai ya kai dala dubu da wani abu kusan dubu biyu ko dubu uku ma su dubu ɗari aka ga kuɗin da yawa to idan mai mulki ya ga cewa wannan da nake jin tsoronsa In ya zo ijadami a harkar mulki zai iya kama matsala yanzu kuma yana neman gadonsa wanda wannan gadon zai ba shi wata fawa ta kuɗi a hannunsa shi barazana zai kuma su cancanci a shi wato wannan shinshinan kujera ta yi shi haka ya fasa domin duk wanda yake da kuɗi a hannu da ya nemi mayaka ya ce ga kuɗi zai bayar sai ka ga kowa ta yashi rigimar da yake yi to saboda haka kuma ya yi haka ne dan yin imam dan ya daga tona asirin masu mulki a san ba Allah ne a gaban su ba kuma maganar zumuncin da ya gaya masa cewa zai ba shi saboda zumunci da waye ƙarya ce inda da gaske yake ko da abin da gaskiya ne ba shi. a shekara gaba gaskiya ba ne ba zumuncin ba ne shi mulkinsa ne kurin a su. duk abin da zai karo da wannan mulki to abin yaƙi ne a gare shi saboda haka shi yasa ya abin ya sa aka kama shi sannan kuma da kuma wasiƙar da imam musul kazim ya tura ga haizaran mahaifiyar eh, halifa alhadi al-abbasi ya ika mata da wasiƙa ne mata ta'aziyya na rasuwarta sannan kuma a wannan a shekara ta ɗari da saba'in da biyu a zamaninsa ne dai aka shi mu musa kazim alaihi salam aka samu tsayuwar daulatul adarisa fil badr farkon daula ta banil adarisa wanda suka yi ƙaura daga cikin jikokin nafsu zakiya ko daga cikin jikokin abdullahi bin nafsu zakiya ko ko cikin jikokin wasu dangogi na tsatsan dai imam hassan ne dukansu suka yi hijira suka shiga misira da misira ma aka ce aka zo a kashe shi idrisul awwal to aka kashe abdullahi to shine shi idrisul awwal ya tashi shine ya tafi ya tafi yamma ya je kaba garin fas dan garin fas shine garin farko da shi idrisul awwal ya sanya Maroko to a wannan guri da ije sai su wato abin da ake ce musu babas ko kuma mukan ce musu buzaye to irin fararen buzayen nan da madar bakaken suka yi masa bai'a shi sarki idris suka ta musulunta a hannunsa kuma an gaya musu aiki kan manzan allah suka ta musulunta a hannunsu saboda haka sai zo suka yi masa bai'a suka dafa masa aka kafa wannan masarauta ta sai a garin fas to suna nan su banal abbas suka turo wani a cikin zo ya zauna wajensa ya zama ina masa hidima kusan shekara hudu a shi dafi ne ya zo da shi a cikin turare shi ne ya bashi kuma har ya saboda ya saki jiki an saba da shi ya bashi ina shekara dafin ya shiga kwakwalwarsa sai ya shi sake idris sai jini ta ido ta hanci ta yanzu nan da ya shahada shi kuma lokacin ba shi da ɗaya amma matarsa ta kusa haihuwa ta cikin da ya an ya kai wata takwas to su nan dai da nan daga gwamnatin banon abbas aka turo ai duk inda suka ji wani abin da zai taɓa gwamnatin su sai a je a je a share shi to ba za su iya zuwa su ce su yaƙi da wani a dajin su shi to ai abin da za a yi ma ai kaiwa ne kun saba da su idris ɗin gashi ka je ka in ka ba shi wannan abu ya mutu sai ka dawo bai samu ya dan ya gudu ma shi wazirin sarki Idris da wani wani wani guzu ne biyo shi zo ya kama shi aka tafi da shi aka je aka yi masa hukunci kisa aka kashe shi to sai sai aka bar suka ce to suka za su rike mulkin amma a jira matarsa ta haihu sai a gan me za ta haifa ya zama shi ne halima sai ta haifi ɗan namiji sai aka samu su al-Idris shi ba sai zama Idris Sani. Sai shi ne ake cewa Idris bin Idris bin Idris bin Abdullahi haka dai salsalar tasu ta tafi. To shi ma ya kakannin shi ta jani kenan. To shi ne zaka ji bin Idris bin Idris. To shi ne a wannan shekara aka samu sami wannan shekara ta ɗari da saba'in da ka duba tun a wancan lokacin musulunci da sharifai sun shigo cikin Afirka.

to eh, na taɓa karanta wani littafi da ya kawo ƴaƴayen jikokin shi Idris Sani to a cikin wani farin su akwai wani wanda ake ce musu magili to ta wannan gidan sunansa almagili to daga cikinsu ne shi wannan bawan Allah wannan ya zo shehu magili da ya zo Kano to daga cikin wannan gidan dokokin imam al-hassan ibn shalani da to kaji ta inda suka shigo su wannan zuwa duk da sun shigo da yawa shi ta hanyoyi akwai da suka zo ta gaya kamar muka mu ta gaya suka shigo ta kasar borno to haka haka dai zaka ga daban-daban wasu sun shigo ta gaya wasu sun shigo ta katsina wasu sun shigo ma ta bangaren sakwata nan ya kawai ililan nan suka sun gangaro ko ta ina sun shigo amma da inda aka fi sani wanda suka zo zuwan magidi saboda shi da ya zo ya yi mu'amala da sarakuna kuma ya nuna musu ya zo musu da tsari musamman sarkin kano shi ya yi wa sarkin kano karaga ce dinga zama bai kamata ya zauna da shi da mutane da ba karaga sarki yana zama mutane suna zama ya ce a ai ba haka in an zo wuri a can inda akwai babba abu shi ne aka yi wannan karaga ya yi masa hatta rawanin da yi masa ina ji akwai littafi ma na manta su littafi ina da shi wanda yi akan tsara ainihin mamlaka to da cewa rawanin nan wannan kunne biyu shine kamar lallan da ake cewa na Allah shi kuma wannan amawarin da ake saki shine alihun Allah shi kuma abin nan ɗin kan haka hakurin saboda ka du sarki wato sunan Allah ne a tsakanin kansa da wuyansa da kirjinsa saboda eh, sabon Allah ne to shehu magili ne ya koyar da wani to da Allah ya sa sarakunan sun yadda da sabon Allah to amma dai almuhimmu shi daman ilimi in ma hujjatun laka a alayka to ko hujja ne gare su ko kuma hujja gare ka kai ne abu in sun bi dokokin Allah sun bi Allah kamar yadda ya kamata to sai zama hujja gare su wannan wannan sunan Allah gare su cewa Allah mun bi ka in kuma suka saba to Allah kana ganin barnar da muke yi dan kanka ce ba mun yi abu mu a fili muke barna to kaga sai a kama su da dalili to saboda haka to su ne suka zo abin nan shi bayanan su ma da yawa insha Allah sannan kuma da shekara ta 176 akwai risala da Yahaya bin Abdullahi ya rubuta wa sarkin Dabaristan wato wanda Yahaya bin Abdullahi ya rubuto zuwa ga Imam Musa Kazim yake gaya masa yake masa korafi wato cewa wai kamar Imam ya ke fito ilimi wannan abubuwa to abubuwan da suna da dama yana da kyau mu tafi wajen wato abin da ya shafi shahadar da shi imam alaihi salam wato wato dangane da halayyarsa matsayin shi imam wato wajen halayyarsa aka ci an rawata daga shawar mufid a cikin irshad yana cewa wani mutum daga cikin jikokin halifa na biyu umar bin al-khattab a madina ya zamo yana cutar da imam musul kazim alaihi salam yana zagin sa in ya gan shi ma sai ya zage shi kuma ya zagi imam ali sai wasu suka ce da shi suka ce da imam musul kazim ka kyale mu maganin mutumin nan kashe shi wallahi sai ya ce ku bari ya yi musu tsawa ya ce ko a bayan ido na ban yadda ku yi masa kenan sun yi tambaya cewa shi wannan cikin jikokin halifa umar bin a ina a wani waje yake aka ce ai yana da wata gona a wuri kaza a can yake yana imam musul kazim sai ya hau doki sai je same shi sai shiga wajen da yake shi wannan ah, inda yake cikin gonar sai shi mutumin yana ganin imam musul sai ya fara zaki baki sai ya shigo da kai irin da ya kan buƙatun mu karka ta karka shigo min gona karka kaza shikenan shikenan sai shi yana shi kuma ram jabir yana kan ainihin alfadar sai ya taka ina kan alfadar hayyishina ya sauka ya zauna ya miƙa masa hannu ya yi da murmushi sai ce da shi nawa ake bin ka bashi na har abin da ka siya na kayan aikin gona da za ka yi sai ce na shekarar duka sai ce dina da ɗari kamar mutum yara kamar da yadda ake ba da bashin kuɗin noma ce nawa karanta da za ka yi wannan aikin na gona sai ce dina da ɗari yake ga imamu jafar sai ce yanzu dina da ɗari kuma in kai noman nan me za ka samu me za a misali a san za a samu abin da ya fi haka abai da ba shi nan kuma kai ma ka samu wani abu sai ce da shi ya ni ban san ban san gaibu ba ban san abin da zan samu ba ni dai na gaya maka ga abin da na karba shine dinari ɗari din nan kenan sai shi imam jabir alaihi salam sai imam muhammad sarkazi alaihi salam ya sa hannu aljihu ya ɗauko yar jaka haka sai ya miƙa masa sai ya ce da shi ga dinari ɗari uku ya ba shi dinari ɗari uku gonar da dinari ɗari uku a yadda yake ma'ana daga nan ba sai ka zo ka sake aiki ba kamar gonar kayan gona ya zama na sai na ɗebe sai ka zo ka ci gaba da mulkin eh, gonar ka kenan ko ai nan da nan ya tashi a firgici ya sumbanci kan imam jabir alaihi salam ya sumbanci kansa ya ce dan Allah da annabi ka yabe mu ban san haka kake ba ban san haka ke sai imam imam musul kazim ya yi murmushi ya tashi ya tafi ya koma masallaci shi kenan da ya je bayan ya koma gida ya fito masallaci sai ya samu wannan eh, sai wannan shi ba umari din sai ya ya samu imam musa a masallaci da ya kalle shi sai ce allahu alamu haisu ya ji alilu salati wato da izo wato da kallon da yake masa daban yadda ya zo ya ga kuma abin da ya masa ya same shi a masallaci shi ne ce wa alaihi wa sai ya ji alu risalati wato sai ga ashe ga halin manzon Allah ko kai dai ba za ka ce annabin ne gudu amma in kana neman annabi gashi kurum wato kaga ina ina nadamar me isa suke yin ainihin wannan wato abubuwa ke eh eh mutane na zama na sabai sai abokansa suka tashi kai wani baka da hankali kai kake gaya wa hali haka kai da kake faɗar da saɓanin zance a kansa kuma yanzu muka ji sai ya ce kun ji abin da ya gudana tsakanina da shi ya zauna ma yana ta yi masa addu'a ƙarshe wannan da ya ta raba shi da waɗancan abokan kaga wani Allah dama su suke ingiza shi ya ci zarafin Imam Musa Kazim alaihi salam da ya dawo da suka ɗaya gida sai su mutan almajiran imam musul kazim suka ce da shi ya magana muka ce kai mana izini mu kashe mutum nan sai ce wato wani abu kuke so na alkhairi abinda kuke so ko ne abinda nake so yace ni na gyara rayuwarsa gwargwadon ikon abin da Allah ya hore mu na yi maganin sharrinsa daga yau kuma ba ni ba shi ba zai sake cin mutunci na ne masa alheri ya ji daɗi shi kenan ga ya daina gaba da ni ya daina zagi na ya daina fito a hanya ina zazzagi na di an daina to saboda haka yace wannan kissa ce da za a dubawa da irin karanci da girma ba kowa ne a ce mutumin da yake zagin ka ka je ka masa alheri ka taimaka masa cikin bukatunsa to wajen ibada kuma imam musa kazim alaihi salam mutum ne wanda yake an shaide shi da cewa mutum ne mai ibada ko yaushe aka same shi ko yana karanta alkur'ani ko yana nafila ko kuma ina warware wasu mas'aloli na ilimi yana ba da fatawa a kansu shi ya sa ko da aka yi shi kurkuku ya kasance sai ya ga shi fursa ce ma da ya zo ya ta ibada in da can wani zai zo ko da tambaya ko wani zai zo da abin nan ko a'a shi kansa zai je wani waje to yanzu babu abin zaman da yake na ibada a gida ko in zo masallaci zauna ya ta ibada to yanzu an masa masallacin dole shine ku ba zancen karfe ka za ka zo ko karfe kaza za ka fita nan zama dam kamar yadda ake cewa wai an dora kwado buhun hatsi ice zama dam to kaga ya zo zama dam sai ya zama fursa ce a wajensa bil ibadatin mutawasila ya zama ibada ake kurin akai akai akai wannan nabun wannan wannan wannan kama kanat halu ya sujudi dama a wajen haka da ke limana wato irin wanda ake cewa um, ina mai ga menene balle ma an yi kaza ne to saboda haka wai ga mai yin kuka ko aka ce ina ga mai kuka ba dalili balle an jefe shi da ko da bawan da ɗane ne eh, ka sai ya kukan da kabi haka kurin ma kukan zai to amma sai aka samu ɓawon gida aka watsa masa to aka ga shi to shi a waje ma ibada ce to balle ya shiga gurin da aka ce ba inda zaka to shi kenan me a gabansa ibada ce dama ya samu wurin aiki kamar yadda haka halin dukkan manyan bayan Allah suke ya zama na sun shagalta da ibada sun shagalta da san Allah kuma ba za su tunanin komai ba ba za su yi tunanin wata wai na gaji ban da lafiya dama nan ba gidan hutu ka zo ba kaga wata damara aka yi masa kawai ta tashi ya ibada wato ya zo a cikin tarihi cewa haruna rashid yayin da ya tura shi wato zuwa basra aka kulle shi a can shekara ɗaya a wajen isa bin musa no shi ne kamar gwamnan basra to shi aka tura aka ce tsire shekara to shi isa bin musa nan ya ringa kula da imam jafar imam bakir alaihi salam a tsawon wannan zaman da yi a cikin kurkuku daga kowa zai koka da wannan gurin da aka sa shi kuma meye irin wato yanayin martanin da zai dinga mayarwa reaction din da zai dinga nunawa musamman an kai shi gurin da bai taba shiga ba an tsare shi kaga wani ya damu saboda yanayin rayuwar da yake an canja masa ita kai tsaye to shi ne ya dinga kula aka ce kula da shi ga ya zai dinga yi to sai ya ga ba shi da wani aiki sai bautar Allah ba shi da wani abin da yake yi sai an ambatan Allah to saboda haka haka kuma ake kaiwa da shi ai yana nan yana ta ibadarsa yana ta abubuwansa kaza kaza to haka ya zauna a nan daga ƙarshe dai aka sake aka fito da shi aka zo da shi kuma aka da da shi bagadar sai aka sa shi a ƙarƙashin wani fadl bin rabi shi yake kula da imam musul kazim alayhi salam to shi fadl bin rabi ya kasance kamar yana ɗan ta'adufi ma'ana yana nuna tausayi yana nuna ƙauna ko jin kai ga imam musul kazim saɓanin haliba ita zai shi haliba yana so ne inda za a dinga tursa sa to amma sai ga wata ibn rabi shi yana yana sauƙaƙa masa ne maimakon ya tursa sa masa to sai ya dinga ina tausasa masa to da wanda suka zo sai suke cewa ya kamata a ɗauke shi daga wannan gurin shikenan aka zo aka sake ɗauke shi daga nan shine aka kai shi gurin wannan sandi to wanda shine a nan ne shi sandin shine kamar kurkukunsa na ƙarshe wanda ana aka ba shi wannan dafi ya ci to eh, dangane da lokacin da yake zaune a cikin kurkukun nan ko ma ba a cikin kurkukun nan ba ne ya zama kullum kamar yadda na faɗa daga ibada sai ambaton Allah sai karatun alkur'ani yakan yi tilawa wanda mutane suna jiyo muryar kira'as daga cikin kurkuku yana karanta alkur'ani ana ji to saboda haka wannan abu shi ma yana daga cikin abin da ya sa ya firgita su cewa a nemo wani kurkuku can nesa inda ba mutane a gurin don a kai shi shine don ha ana cewa kana hasanun nasu sautan bil qur'ani idza qara'a yahzun wa baka sami'una li tilawati masu ji ma suka ji qira'a sai kuka ya kama wato kaga alaba wannan alqur'ani yana fitowa ne daga wata makubbuga ta haske ta ubangiji shi yasa in ta shiga kunnuwan masu ji sai tsoron Allah ya kama zukatansu sai a ji yana shiga cikin kwakwalwarsu da zuciyarsu sai su fashe da to haka imam musa kazim alayhi salam ya kasance ah, to sun da aka shi wajen eh, sandi mini shahid to shine a nan aka tsare shi imam ɗin kuma ya zauna a wannan kurkuku shekara da bakwai ya yi a cikin daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan a wata ruwayar shekara goma sha uku yana kurkuku wato har dai haruna rashid ya rasa ya zai yi ne dai ya ga bayan bawan allah na nan to sai ya ga dai bari ne a bashi dafi ya ci sai ya umarci shi wannan uh, sandi din ya bashi dafi ya ci to ne aka ce an kawo ƙila dabino ne ya ci guda tara ko goma ko sha uku su ma ruwaya daban-daban ta nuna eh, shi ne da ya shi sandin an ce bai da imani ko kaɗan a zuciyarsa shi ne yana daga cikin da suka wahalar da iman. to shi ne yake ce masa da ya ci dabinan sai ya ce ka ƙara mana da ya ci guda goma shi ne imam musul da alayhi salam yake cewa ai wannan ma zai biya bukatar wannan da na cin zai biya bukatar sai zaman ana cewa cikin tarihin shi imam musa alƙalin daidai wannan lokaci na su shafi shi ba eh. sun yi wani sun yi wata kalan yaudara yaudara ita ce ana cewa kamar sun taɓa tara saboda ya kasance sun nuna halin da imam yake ciki yana cikin Na bai cikin irin hukuncin da ake yayatawa na rubu ga gari haka ana cewa imam yana cikin kaza ko shi kaza ne su nuna ma al'umma wannan to ana cewa lokacin da aka zo da imam gaban su ya sanar da su abin da aka shayar da shi haka ita wannan gora ya eh. cewa ni eh, na'am lalle suna kula to amma ko sanar da su irin eh to shi kasan su bayan Allah irin waɗannan wato idan suna cikin hali na kunci da ana wahal su ba kasafai ake ganewa a fuskar su ko kuma a bakin su ko a jikin su ma in ba abin ya kai ya yi tsananin gaske ba ai kaga shi Imam Musa alayhi salam babu irin azabar da ba yi masa amma ba a taba ganin fuskarsa ta nuna ɓacin rai ko damuwa da halin da yake ciki inda fuska za ta damu hannu ba zai ɗau guba ya sa a baki ya ci ya san me za ta yi kenan akar makalla haka ya daidai da maganar da mutane ke faɗa na cewa bayan karbala ba wata musiba da ta samu gidan eh, babu to kamar yadda na faɗa cewar an sami wasu hadisai wanda ake cewa shi imam musa kazim alaihi salam wato allah ya sanar da shi halin da su wato muwalin suke na shi'a cewa ba sa bin umarninsu shi imam musa to wannan ta sa aka ce an sanar da shi a wannan ruwayar kamar da shi ya kawo cewar za a jarabci su mabiya da wani ibtila'i da ta hanyar masu mulki a dinga karkashe su a dinga su dai shiga cikin bala'i a dinga rusa gidajensu ana kashe su ana cin zarafinsu ko kuma shi ya ɗauki sai ya nemi a cewa a yafe musu daga wannan ibtila'i wani Allah ba za su iya ɗauka ba wasu sai su kara. sai aka ce to sai dai in kai za ka ɗauke musu wannan imtihani ya ce zai ɗauke ya ce abinda za a ɗora musu ce a ɗora musu wannan shi yasa aka ce ya shiga cikin wannan imtihan saboda ya cece ainihin mabiya shi ya ɗau musibar a kan kansa shi yasa Allah ya jarabce shi da wannan da kurkukun da ɗauri da cin mutunci iri da har ta kai ga ya shahada aka ba shi gubar da ya ɗauka da hannunsa ici wanda ta zama shi ne ajalansa. Sannan kuma an yi magana kamar yanayin yi eh. bayan mawa fatinsa su wannan lokacin wannan sarki ɗin mm. da fadawansa da kuma su da shi. Mm. gawar ma suna karkar da suka da bayan ya yi shahada tun da bayan ya ci abin sai da ya kwana uku kafin yi shahada to sai suka fito da gawar suka ɗora ta kan ainihin wata gada nan ta cikin bakar aka ce a shelanta ga musa ɗan ga musa dan jabar ya rasu suna son su ce ba kashe shi suka yi Tunda da babu tsara babu duka da za a nuna gashi da ba to gashi kuma kamar an ce sun yi amfani da kalmar siyasa eh. don yaudarar mutanen wannan lokacin eh. na cewa kuma suna kokarin nuna ko halifa na wannan lokacin. Eh, wato makiya sun kai saransa wajen shi halifa haruna rashid suka ce to fa musan kazin fa mulki yake so kuma yana da mabiya a garuruwa da ana ta kawo masa kuɗi masu yawan gaske daga sasanni wato na musulunci so ike tara kuɗi ya tara mabiya su sai makamai su su siyo gwamnati ne ka ji abin da aka gaya wa shi to wannan abu ya sa wa ƙiyayyarsa ta ƙara a cikin zuciyar shi a Haruna shi to shi yasa suka dinga eh, kama isa aka kama imam din cewa imam dai yana nan ya samu labari ana kama masa kuɗi ne dalilin yasa na ce a farkon bayani dama ya wasa a wakilansa a wurare daban-daban ya wasa a nan an kai wa an saboda in aka gane suna tara gurin to zai zama matsala ga shi wannan da shi imam ɗin kansa kenan maganar ku ta farko in dawo da ita na eh. cewa kunci a lokacin sa ne ya zama taƙiya kasance wata abu mai girman gaske a lokacin Musa a ga ma Musa a hmm. ya yi daidai kenan da irin ibtila'in da shi a shiga a daidai wannan lokacin eh. kuma biyan a hannun baiti eh. na cewa dole sai sun yi taƙiya a daidai wannan gabanin saboda cutarwar sarakunan wannan lokacin kuma da wani gaske saboda wannan lokacin ana karkashe su ana rusa gidajensu wasu a kama mutum a kai shi cikin kurkuku a tsare shi wani a zo a kwashe iyalinsa da 'ya'yansa ma a mai da su kamar bayi to ma abin da su ma al'umma masu ita kalmar ce ita ita wasu kila yanzu za su fara jin cewa ta iya fitar dauka kamar yadda ake yadawa eh. ana ta yada shubuha cewa ta iya ana ɗaukar ta wata kalma wadda ba cikin addini to ita ta iya kamar yadda aka sani wato kalma ce ta me za a ce ne eh, kalma ce ba za a ce wani abin nan ba ita ta iya ne kan ɓoye wani abu a zuciyarka ka bayyana saɓanin wannan a harshenka ko kuma a aikinka wanda zai nuna abin da ke cikin zuciya da abin da ka faɗa da harshen nan ko da abin da kake aikata wannan ba daidai suke ba to akwai eh, akwai ayoyi da suka sauka kamar guda biyu eh, akwai ayoyi kamar guda biyu aya ta eh, akwai surat eh, ita ba wannan bace akwai ta ayar illa man wa wa qalbu mu'minin bil imani to shi ma ana ana ta iya kamar mutum zai wajen ya faɗi kai wani abu wanda kuma ba shi ne a zuciyarsa ba kamar yadda ta faru ga ainihin ammar bin yasir lokacin da aka azabtar da shi aka ce sai ya faɗi mummunan kalma kan manzon Allah to ya faɗa bai ma san ya faɗa yana ta ku aka zo ana mutane aka zo wajen manzon Allah gaba daya ya rasu yi amma ya yi kaza ya yi kaza ya ji labari hankalinsa ya tashi ta wurin bai san ya faɗa ba ya zo wajen annabi yana cewa na halaka ya ce me ya faru ya ce an ce na aibata kai rasulullahi ya ce lokacin da kai ya ka take ce zuciya ta tana na yadda ka santa ya rasu rasulullah ya ce fa ina hadu fa in sun zo za su yi ma azaba kan ma su yi faɗa abin da suke so saboda Allah abin da yake duba zuciya yake zuciya to saboda haka shi ya sa ita za da kan yi ta shine bayyana abin da suke saɓanin abin da ke ciki ana yin ta idan ka ga cewa in ka bayyana abin da ke zuciyar nan zai iya cutar da kai a lafiyarka ko a rayuwar ma gaba ɗaya ko ko wani abin ka zai salwanta wanda kuma lalle zai girgiza ka sai to an yadda ka yi tafiya amma idan babu ɗaya daga wannan babu wani hujja na yin tafiya da ce ni bari ne tafiya saboda za kaza kaza a'a babu babu kawai za ka bayyana abin da yake to a wannan lokaci yin taƙiyar shi ne ya fi zama daidai saboda zaluncin bani abbas ne yanzu ne sai aka kashe Tunda ba ma mutanen gari kara zama ba jikokin manzon allah ga su ana ta yanka. to kai kuma fa da majikan kuwa ba aka ga sai kai ta kanka inda wata yan rigar da za ka rufe kanka ka wuce sai ka rufe ka wuce to shi ne dalili tun ana kawo musu ƙarai ana azabtar da su ana kuma rushe gidajensu hmm. a ɓace da kiwoyinsu zai zama ka gani ka gani to insha Allah akan kallahu sannan kuma duk da yake cikin jawabi kuma bayani gamsarwa na game da abin da ya shafi da za a yi hmm. shine da gaske sakaci ne shi a nuna jawo shahadar Imam Musa al-Qasim ah, sakaci kamar ya sakaci kamar rashin yunkuri ko yin wani abu habbasawa ba sakaci ba su dai abin da na gaya maka tarihi ya tabbatar cewa sun yi rashin biyayya don hatta a cikin wakilansa akwai wanda sai da imam ya ce ba zai gani shi ba sam sam wakilin zan ya ce ba zai gani saboda wani daga cikin muminai a kufa ya nemi taimako a a hannunsa ya ke masa da izo madina da in ya zo kuma imamu ya ce da shi ya je shiga cikin kaman gwamnati don ya zama yana kwabarin ɗin yan uwa saboda kaga in ya ji wani abu zai ɗan maza su tsegunta musu na kaucewa ne a kauce ko ku a'a inda wani abu ma za a zai iya sa baki dan a sassauta to sai wani dan uwa game da matsalar da ya kamata ya taimake shi da taimake shi sai imam yana madina shi yana ko imam ya ce to da ya zo suka zo aikin hajji duk shekara in ya zo zai ga imam ya zo sai ce ba zai gan shi to ya ce ba zai gan shi ba sab saboda haka sai da kyar ya ce ya aika ya ce cewa na bayani na taimakon ka baka yi kai masa ya ce to ba zan gana da kai ba sai ka ci to yanzu imam ya shi zan koma ba an gawa na gauke sai ya ce ka ɗau alƙawari za ka yi za ka yi wannan neman abuwa ya ɗau alƙawarin nan take imam kamar tura shi aka aka naɗe masa ƙasa ƙasa ya je ya kwankwasa gidan wannan ya ce ne ne ma su yace ya yafe masa yayi nadama kuma da gaske ba wai nadama cewa ya saba imam sannan ya dawo imam to idan ya zama waɗannan na kurkusa da imam har sa saba masa ina ga kuma wanda su suke suka karɓar sakamakon su to wannan yana daga cikin abin da za a ce in ma sakacin ne ba zai za a ce sakaci ba sai a ce wato an samu raunin a wannan zamanin kurum shi ya sa har an fushin Allah ya so ya sauka a kansu amma da ya daɗa tausasa masu ya ci a abin nan wato saboda kar abin ya yawa ga ga mari ga tsinka jaka imanin ya rauni ko ba zuwa al'umma a sassa a gaba a kaga wani ma sai ya rinda to a dai lallaba to sannan kuma a karamakon lawa shi irin ban kwana a da lokacin da yake Madina. Eh, ai ka san duk ya je yi ban kwana. Eh, ai ka san kamar yadda kamar yadda ya zo a cikin eh, duka tarihi na al'imma alaihi salatu wassalam dukansu wanda duk zai bar madina sai kaga ya je wajen manzan Allah ya ban kwana da shi ya yi duba ta imam Hussein sai da ya ji ban kwana da matsala sosai duk gashi nan ɗaya ba ɗaya ka biyo sai sun shiga cikin raunan nan sun yi gani da manzon Allah sun yi kuka saboda galibi sun san daga wannan fita ba za su sake dawowa wannan wurin su tsaya kuma sun riga sun haɗe da manzon Allah a alamun awahi saboda haka babu sauran wani sake dawo shi yasa za ka yi sun zo sun yi gaisuwa wajen manzon Allah sun yi gaisuwa sun yi gaisuwa sannan kuma sun nemi izini saboda daman annabin ya san da zuwan wannan lokaci da za su fita wata muhimma ce aka ɗora musu a kansu zan su je su sauke ta to za su zo su yi gaisuwa kuma su ce to ya rasu Allah za mu fita sabo ka yadda abubuwan suke to sannan bayan wannan kamar bayan shi da Imam Musa Kazim kuma abin da ya wannan to kamar duk da yake su malam sun ba da amsa a cikin nasu to wace rawa kamar ake tunanin ɗan shi'a sun taka daidai wannan lokacin da aka kama Imam Musa Al-Kazim a gidan yaro wace irin rawa ce a mabiyansa ɗan shi'a daidai wannan lokacin suka taka don ganin cewa sun kubatar da shi daga cikin daga cikin wannan wannan hali da yana Hali da ya zinci kansa a ciki to ka gani wato kamar yadda na gaya maka wannan lokaci ne mulki irin na kama karya mai tsoron gaske wanda su jagororin ake farwa ma balle su mabiyansu kuma zamanin sa kamar yadda na faɗa tarihi ya tabbatar an samu rauni na imanin mabiya duk sanda aka samu rauni na imanin mabiya za ka ga raunin kai gudunmawa da aiki ma za ta yi ƙasa saboda ƙarfin imaninsu shine zai ba su ƙarfin jajircewa da tsayawa su ga ba su yadda da wannan ba ko da za a kashe su to amma akwai rauni ko da an samu ɗan wasu abubuwa haka ne kaɗan kaɗan amma ba ta da yawa ba ta fito ma an san ta ba duka haruna saboda kowa lokacin tsoron da shi an ga abin da ma magabacin sa yi ubansa abin da ya kusan sai ya ce ya kula nasa rashin imani shi to saboda haka idan shi za a ce ya taƙaita ko akan wasu amma sa mutum nawa ne ya kashe tsakanin na gida da na waje akan sai ya ga daular su taka ba kamar tambaya mai kama da ta gace eh. a ah, to shi haruna rashid ba kamar yanzu ah, wasu suna wanke haruna rashid a akan ɗauki shi matsayin waliyi na'am akan ɗauki wata kisa yana da yin bambanta ba da wani mahaukaci eh, da ko bahalu suka ce masa wani mahaukaci haka lokacin da haruna shi da wasu ɗaya da tattafai haka sun ɗaru rubuta a ce haruna rashid shi haruna da shi kansa eh shi kansa eh ko shi da wannan yake da suna bahalu bahalu eh eh wannan kisa ɗin da aka nasabta da shi da kuma kirkin sa da ake ta a bayyana wa duniya na cewa bayan kuma a fakaice ya yi ma addinin nan bannan da sai ba za a ƙara maimaita irin ko ba a ci gaba da maimaita dai ba za ta kai ba za a maimaita ne ba kamar irin bannan da shi haruna shi da ya yi tun da kisan imamu kamar kisan halifa ne na Allah da eh. lokaci eh. kuma ya kashe halifan Allah ai daman eh, ya yi banna ba zai wata banna a zamanin kamar ta ba gaskiya ne tunda wannan shi ne hujjar Allah a bayan kasa to ka kashe shi to me za ka yi kuma wanda ya fi wannan sako babu babu shi amma nan ji ake wai harunar shi waliyi ne ko kaza kaza ko ya gyara ai duk zance ne can banna ne sun zauna da bahalul ni abin da na ɗau zaman bahalul da haruna rashid zama ne na ka sani ka saba wa Allah kuma wallahi sai ya kama shi abin da ke tsakanin bahalul da haruna rashid in ya faɗakar da shi ya tuna ka sani na sani mala'iku sun rubuta okay kamar in na fahimta shi bahalul ya sauke nauyi ya sauke nauyi na'am shi kuma haruna da shi an kafa masa hujja kafa masa hujja ai ka fahimta sosai tunda a lokacin da yake faɗakar da shi wasu abubuwan yakan bari a sannan hmm. amma ba baya hana daga baya sai ya aikata wannan aikin ai ka fahimci ma sosai to saboda haka ashe kaga oh, abinda mutane suke ta kokari suka ai malul ko ya gyara haruna shi ma ya zama mutumin kirki Harka da ga mutanen mu suna sa ƴaƴan su haruna da shi eh, yawa to saboda haka kaga duka duka zancen banza ne saboda ne saboda abin da yake gaya masa abu ne da ya san ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sai a ce ai ya tuna har har har haruna da shi ya fashe da kai ya ba to a dawo abu tarihinsa da ibari din shi ne kashe imam shirka shi mahaukaci ne ko ba komai wannan jikan manzan Allah ne kuma halifu shi ne halifan in ma bai yadda da wannan ba ya san dai wannan ya fi shi kusa da har ba sun yi wannan ba a wajen abin da ai ce ne shi ne dalilin gizan ya nuna masa ya fi shi kusa da manzan Allah saboda da suka shigo ziyara sai imam musa kaga ya ce assalamu alayka ya abi ya rasulullahi bayan shi halifa da ya fara shi wacce assalamu alaikum ya buna ya buna amri ya shi shi ko shi ne ransa ya ɓaci bayan sun fito da ce to kai ayan aliyin nan ba ka kaga akwai gilli akwai gilli cikin haka kuke ba ku yayan abin yaya annabi ya yi babanka ba za ka je ka yi babanka ni na ce ya buna abu kai ka ce wai ya abi ta ina ya zama ka sai ce ali ba a bar magana na ya ce a sai ka fa kansa to shi ne ya kama masa wannan aya da Allah ya kawo ta wa ya ce ko ta ta annabi ibrahim eh wa min zurriyati ko na manta abin nan ko ko ba zuriya ya ce ba zuriya wa min nuhin ko gashi ko wai za a zina misakan eh, eh, yawa gata minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa sai ce sai ce sai ce ta ina isa ya haɗu da ibrahim a shekaru ba da tazara da yawa shi isa ma bai da uwa kwata-kwata balle ka ce amma ce wani zurriyati to shi ne ba hannun da shi ya kasa magana ce to kuma yanzu zan tambaye ka don allah ya idan manzan allah ce zai dawo ya zo ya ce da Allah ka aura mai ka za ka aura masa ya ce ai da kowa farin ciki a ce annabi ya aure yata ya ce to ya ni zan aura mai yata sai ya sun eh, da kai ya san ba zai yi wa ɗan jikansa ne na ɗan ƴarsa babu aure tsakanin su ba yadda za a annabi ya aure ƴar imam musul kazi amma sai auri yan haruna da shi sai ci to kai ta yadda to wannan abu ba abu ne a gaban fada a kan shi an ce wannan abu ya rike shi ya na ciwo kuma ya nuna masa ya gaya kamar imam musa kazan ya bayyana duniya ni ne a haƙƙu bil hilafati min haza domin ni ubana ne a shi ko shi ko dan dangi ne wanda ya gane yana daga cikin abin da aka ce ya rike yake gaba gaba da imam musul kazim alayhi salama ta kai ne matakin da ya dauka sannan kuma kaman akram kallahu a wani irin kira da bin da a wannan makaranta ta a kan kara dakewa da kankamewa akan wannan tafarki na alibeti wanda umarni ne na Allah kuma manzan Allah ya cewa su ne da wannan haƙƙi a cikin musulunci ya zamanto an ji daga su bayan manzan Allah wani irin kira za a kare al'umma don da zamanto sun kara samun da dakewa a cikin wannan makaranta ta Allah da ita da To, ni abin da zan ce kullum ina kira ga 'yan uwa wato wajen riko da wannan tafarki cewa na farko su karanta sira rayuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sira ta a'imma na baiti tun daga kan imam Ali zuwa imam hujja da kuma rayuwar sayyida Fatima da rayuwar ma ummul mu'minin sayyida Khadija irin yadda ta rike Allah ta sadaukar da komai ta ba Allah da manzan Allah kanta da dukiyarta da duk abin da ta mallaka sai Allah ya ba ta duk alherin duniya da lahira domin sai yake bance ta ita kaɗai a cikin matan manzan Allah ita kaɗai ta ta haifa manzon Allah zura waccan sadaukar wanda ta yi ta ba Allah ta sai Allah ya ba ta kulliyar addininsa to ‘yan uwa sai sun yi koyi da suna biyu irin wannan sirar su ba Allah rayuwarsu duka da abin da suka mallaka na Allah ne na manzan Allah ne na a'imma ne mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce ya a'imma suka faɗa kurin ka tsaya iyalan abin da suka ce ka yi ka yi abin da suka ce ka bari ka bari domin zancen su hannun su hannun Allah ne umarnin su umarnin Allah ne in kai haka ba ka da sauran matsala kuma ka ɗauko ɗabi'u irin nasu haƙuri juriya jajircewa da alheri ga mutane sawa'un ɗan shi'a ko ba ɗan shi'a ba in dai wannan mutum mutum ne ma tukun ɗan adam ne Allah ne ya halicce shi kyautata masa saboda Allah saboda shi kai kasan Allah shi ne san Allah wannan musulmi ne kyautata masa karkace sai ɗan shi'a a ɗan sunna ne ɗan waye kyautata masa ko rabuwa kai zai ce kai ɗan shi nan da yana da kirki kai kayi masa dan Allah ba dan shi ba dan shi bai san Allah ba kuma kayi dan koyi da imamanka kuma koyi da manzo Allah ga lada kan lada kan lada shi yasa ake cewa dan shi'a duk sanda ya fito ba shi da asara in dai ya fito daga gidansa wallahi ba zai koma ba sai da lada aka ce saboda ni ɗayan biyu ko dai ya ganka ce kaga yan shi'a masoya imamu ali a jinjina an batun imam ali nan kan manzo Allah ya faɗa zikiru ali ibadatu to kaga saboda ka an yi ibada wanda ya dama sababin yin wani ya samu lada shi ma yana da nasa in kuma ka mutu aka ce ka ga ɗan iska ke ɗan shi annan shikenan ya ɗau zunubi kana fusa sa bashi kai ne kwandanka ya cika da lada ba raguwa yi ba in an yabe ka yi cika in an zage kamar kwandon ka yi cika to mu yi kokari mu zama haka mu zama masu haƙuri masu jajircewa masu aikata alheri muna ganin yadda abin aka yi imam Hassan alaihi salam aka gama zagin sa tsaf mutumin shan nan amma da ya gama shi ya masa hidima ya ka masa abinci ka masa ruwa ka sa masa shimfiɗa ya koma ya ce ƙoshin ka masa ruwa ya wanke hannunsa ina ta zagin su ce ka san ko wanda kake zagin nan ce ka san Hassan da nan yace ni masa ce to ai ni ne Hassan dan uwana ko mafi ne musulmi mahaifinmu ita ce sai da ba da ma yar manzan Allah mahaifinmu shine Imam Ali dan kanin manzan Allah kuma sulkinsa annan Muhammadu kuma shine kakanmu sai ya fashe da kuma Ice. ya yi mana bayanin haka ce a kan su ne ainihin makiyar manzan Allah su ne sai ya shi da kuka da garin na ya zama ɗan shiya to kaga amma yanzu da mu da wani zai zo ya zage sai ka fushi mu za a zaga to shi sa eh, Imam Khomeini kuddisa sirru yake cewa babban gunki a gurin wato mumini shine kalmar ni ka ce ni mm. ce gunki na babban ma wai kaga kanka kaga kanka to kaiwa <laughs> ce me kaiwa kanka ka faɗa a cikin rayuwar ka ce abu kaza ni ne mm. wanda ba Allah ne ya samar da wani abu ashe kai ba komai ba ne ce to da zarar komai ce in ka ji ni tana amfani guri ɗaya ni mai laifin nan ni mara lafiyan nan ni gajiyayyen nan ni mai son taimakon nan kaga da duk bukatun su to a nan ni take aiki to wannan shi ne ke insha Allah gabatar ya shahada musa alkazim insha Allah za su addu'a da mu cikin wannan tafarki na abubuwan da musa da kuma kawo lafiya a Najeriya. Masu assalamu alaikum muna da daga ta'aziyya gare ku da ku duka baki da bisa wannan shahada ta Imam Musa Kazim alaihi salam. da kuma su yan gidan wannan talabijin mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi musamman mala aliyu da yake ta ɗawainiya a koyaushe Allah ya karfafe su wajen yaɗa izinin ilimin wato ya'yan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala wa Sallam Allah ka gode musu duk wata imkaniya da za su ci gaba da yaɗa ilimin gidan manzon Allah kuma Allah ya sa yaɗawar ta zama mai amfani gare mu baki ɗaya duk duniya ya zama an amfana an yi riko an ci barka cikin abubuwan da muka faɗa din na Allah ka sa mu dace mu ma mu kwatanta wani abu daga cikin aikin shi wannan babban limami mu na bakwai Musul Kazim alaihi salam Allah kuma ya eh, kai ta'aziyar mu gurin manzon Allah da gurin ainihin sauran imamai baki ɗaya duka mu ne musu ta'aziyya bisa wannan shahada tasa nabina, اللهم على سيدنا ونبينا مولانا ابي القاسم mustafa muhammad إلهي أزم البلاء ومرها الخفاء وانكشف البلاء والبلاء الرجاء وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد kifiya ne fa inda kuma kafiya ne wani tsoro ne fa kuma na sana ne hagu na na sahi ba zama ne a gausa a gausa a gausa a dirikina a dirikina a dirikina a sata sata sata a na ɗari ya na ɓahirin na hagun ma'ana muhammadin na ɗari na ɗahirin sun haɗa rabbi karbi izzaci amma ya sifu na salamu ala musalli ɗari na ɗari